والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 26 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wannan rana ta yi daidai da ranar 1 ga watan bakwai shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 33 a cikin suratun nahal. a jiya an yi mintini kan batun fansho to ban san batun fansho ana yawan tambaya dangane da shi saboda yadda tsarin fansho yake su waɗanda suke waɗanda suke killata kuɗin fansho kuma suke amfani da su suke jijjuya su kuma akwai hukuma wadda take kula da aikinsu to yanda suke juya kudin su ma suna juya kudin ne a cikin abubuwa wanda ba su dace da shari'ar musulunci ba su waɗanda ake ce ma pfas pension fund administrators in suka karɓi kudin su ma doka ta sanya musu ga irin yadda ga irin ga irin hannun jarin da za su iya saya da wannan kudin ta hanyar da za su rinka haɓaka kudin doka ce ta sanya wato sai basu sukan gwamnati sai dai su saya su sayi takaddun bashi na gwamnati shine treasury bills da government bonds wanda su kudin riba ne domin kamar ana gwamnati tana karban bashin wannan ne tana bayar da riba a kai to amma sun fitar da sun ce sun yi sun fitar da tsari wanda suke ce masa multi funds wanda zai ba da dama a sanya hannun jarin akan wato a wurare daban-daban ba kawai a irin tsarin ribadin ba wanda a ciki hadda damar a yi amfani da wannan kudin wajen wato bashi ko kuma a harkar hada-hadar kuɗi da ta dace da shari'ar musulunci to amma har yanzu dokar har yanzu wannan tsarin da aka fitar da abin da za a kawo har yanzu wannan tsarin na multi-fund ba a zartar da shi ba wanda a shi ne zai ba da dama ga mutum in yana ga mutum ya ce ma ma'aikatarsa cewa shi idan kuɗinsa na fansho aka ɗiba bai yadda a sanya su a inda bata dace da shari'ar musulunci ba a sanya su a inda ta dace da shari'ar musulunci to har yanzu ba su zartar da wannan doka ba don haka ita ma abu ne wanda yake an riga an fi karfin mutum amma shi ma abin da ake nema shine mutane su tashi su rinka nema daga wajen ma'aikatunsu da kuma wajen 'yan majalisarsu kan lallai suna da haƙƙi a abin juya dukiyarsu da za a yi ta zamanto ba ta hanyar riba ba yanzu lokacin da gwamnatin oshun suka yi sukuk menene sukuk gwamnatin oshun sun ce za su gina makarantu amma za su ba da dama a samu kudin da za a gina makarantun ba ta hanyar karɓar bashin riba ba amma ta hanyar wato a haɗin gwiwa ko kuma ta hanyar wato da kuɗi da su dace da shari'a saboda haka suka ce duk wanda suke so suka kafa kamfani na gwamnati wanda wannan kamfanin zai nemi kuɗi daga wajen mutane da bankuna da cibiyoyi da kamfaninnukan a inshora da sauransu idan suka sanya kuɗin sai kamfanin ya ba da kwangila a gina makarantun sannan ya ba ma gwamnatin oshin haya gwamnatin oshin tana biyan kudin haya kuma a hankali tana sayan makarantun kudin hayan da take biya shine ribar da mutane suka samu na gina wannan makarantu da suka sannan idan gwamnatin oshin ta sai makarantar shine wato sai a mayar musu da uwar kudinsu saboda haka kamar sun bayar da bashi ne ana ba su fa'ida amma fa'idar ba haramun bace da ba bashi bane ciniki ne wa halallahu bai a wa riba ko da gwamnatin oshun daga baya ta zo ta ce ba za ta wato ba za ta biya ba suna da makaranta a hannunsu domin makaranta ta su ce makarantu nasu ne suka gina makarantu kamar guda da hudu. bayan kowane wata shida sai gwamnatin oshun ta sai guda biyu ta rinka biyan kuɗin haya a cikin sauran kudin haya shine coupon shine ribar da ake samu to a lokacin da aka yi wannan sai aka ce ma ita hukumar fansho ta ba da dama da kamfanonin fansho su sai wannan jarin domin suna da kudi a aje akwai mutane da suke so shi a juya kudinsu ta hanyar da ta dace da shari'ar musulunci to ga harka ta zo da ta dace da shari'ar musulunci a ba su dama su sai wannan hannun jarin kuma hukumar najeriya ce ta ce wannan hannun jarin ya dace da dokar ƙasa aka kawo ma kwamiti ta shari'a ta central bank suka yi gyare-gyare suka ce wannan ya dace da shari'ar musulunci muna cikin kwamiti din muka yi gyare-gyare muka ce ya dace da shari'ar musulunci amma sai suka amma sai hukumar fansho ta ki ta ce wai ba za su ba saboda wai har yanzu ba su saki wannan doka ta multi funds ba kuma a maganar nan da ake yau shekara uku kenan da yin wannan ko kudin wannan doka tana nan an gama ta har yanzu ba su sake ta ba har yanzu ba su sake ta ba saboda ba wanda ya damu to dole ne a sanar da 'yan majalisa ga abin da ake ciki domin a tashi tsaye a sanya ma mutane ba zai yi mutum ma muna cewa larura larura ba ko kuma kamar yadda waɗansu suke faɗa wai ai kuɗin ruwan ma ba riba bane duk wanda ya ce kudin ruwa ba riba bane bai fahimci menene riba a shari'ar musulunci ba bai fahimci menene interest a harkar hada-hadar kuɗi ta zamani ba da lokaci da babu lokaci da zan yi raddi akan wannan amma ya shahara ya shahara waɗansu an ya shahara a wannan watan an zo an yi magana akan wannan duk wanda ya wannan magana bai fahimci abubuwan nan guda biyu ba bai fahimci riba a shari'ar musulunci ba bai fahimci interest a harkar banki ba kuma kana buƙatar kaifin kai hukunci a abu kai tasawurinsa alhukmu ala shay far'un an tasawurihi sai ka iya tasawurinsa sanin harkar banki din nan tana buƙatar ilimi nata na kanta mutane sai su ɗauka wai abin da yake faruwa wato hannun jari abin da yake faruwa kamar wato qirab ne kamar ciniki ne kake ka ba ma banki kuɗi ne shi yana juya maka kuɗi ba haka bane banki ba karɓar kuɗi yake akan cewa yana juya idan ka ba mu mutum kuɗi ya juya maka in kuɗin suka in ka yi hasara kai za ka ɗauki hasara kai mai kuɗi ba ruwan mai juya kuɗi bashin banki haka yake in ka ba da kuɗinka zai maka garanti cewa zai dawo maka da kuɗinka ɗari bisa ɗari duk abin da aka baka kai garanti ɗin za ka dawo da principal da asalin kuɗi bashi ne kuma su ma kansu a dokar ƙasa a dokar banki abin da suka kira shi kenan credit in ka zo za a sanya maka debit su kuma su sanya credit a wajensu saboda haka gabaki ɗaya mu'amala ce ta bashi duk ƙari akan bashi kuwa riba ne kullu salafin jarra naf'an fa huwa riba saboda haka tunda ba zai yiwu baka ga duk kasar musulmi malamai gabaki ɗaya sun haɗu akan cewa wannan abin riba ne kuma dole a gyara sannan ka ce kowa bai gane ba sai kai ne kaɗai ka gane duk malaman nan duk malaman kasar nan a ce kowa duk a haɗu akan cewa wai basu ga waya inda ba Don haka ba me yasa ma za a ce a bankin musulunci duk kenan mu daina mu ci gaba da mu'amala da bankunan da ake ciki me yasa ma za a yi wahalar cewa bankin musulunci amma abin da ya sa malamai ga baki ɗaya ka ci kaf suka ce bankin bankuna mu'amalar da suke eh, wato bashi a mu'amala da ƙari a cikin bashi riba ne saboda haka dole a fitar da tsari na banki wanda ya dace da shari'ar musulunci abin da yasa saboda sun san hakikatan riba din ne inda ba riba bane ba zai yi a bata lokaci an aita tarurruka na malamai ana ta bincike aita rubuce-rubuce sannan ka zo kawai lokaci daya da gurguwar fahimta ka zo ka ce ba haka bane duk wanda ya faɗa akwai gurguwar fahimta a ciki Allah ya shirye mu Allah ya ganar da mu saboda haka kan batun fansho lallai shi ma yana daga cikin abin da ya kamata masu faɗa masu a ji su faɗa wanda kuma suke abin ya dame su wanda abin ya shafe su lallai su rinka nima kwanaki din wani yayo fatawa akan wannan cewa an matsa musu sai sun fitar da fansho a su. yaya za su kuma an san fansho din ga irin abubuwan a makaranta ce kai makaranta ce da take aiki bisa shari'ar musulunci aka ce dole sai sun fitar da tsarin fansho ga ma'aikatansu kuma sun fitar da tsarin fanshon nan kudin idan suka bayar dole za a sai hannun jari wanda yake na riba saboda haka yaya za su ce dole su ce a fitar musu da tsari da za su sai hannun jari wanda yake ba na riba ba su nema daga su pencom da suke lizinta musu sai sun yi cewar a fitar da wannan multi fund ai suna da labarin ayi ba zai yi wa mutane su ɓata lokaci a sha wahala kan ai abu wanda yake zai sanya wa mutane mafita sannan kuma waɗansu kawai zo suna yin dan kawai suna ganin an ce musulunci ne su rinka ganin wato kamar ana nema a shigar da addini cikin harkokin rayuwar gwamnati cikin harkokin gwamnati kuma dole harka addini ta shiga cikin rayuwar gwamnati domin gwamnati ce wadda take kan a karkashin ta akwai musulmi ba zai wuce ba ruwanta da shari'a ba sai dai in sai dai in musulmi za su da cewa su ce ba ruwansu da shari'a musulmi ko ba su san faɗan haka ba saboda haka lalle wannan yana daga cikin majali da ake neman gyara ko ba wani abu bane aiwatarwa ne an riga an yi duk abin da zai kawo gyaran aiwatarwa kawai ake so a kamfanin inshora mutum da akwai kamfanin inshora na musulunci don me mutum zai je inda ake kamfanin inshora wajen take ba ta musulunci ba sai mutum ya je inda ake shari'ar musulunci sai dai in ya nemi aiki ya nema ya rasa to ba zai yiwu a ce masa a to a nan wajen a kuma larura tana da wani hukunci daban a saboda ya nema ya rasa ko kuma cewar har yanzu abu ne wanda yake bai riga ya girba domin wato idan akwai ka'ida da izidin bin abdulsalam ya kawo cewa idan haram ya mamaye duniya baki daya to musulmi ba shi da makawa sai ya yi mu'amala da shi domin idan bai haka ba zai zamanto ga baki daya harkar sana'a da harkar hada-hada kuɗi tana wajen kafirai wanda yake wannan barnarsa wajen kawo rauni ga musulunci a bayyane yake idan musulmi saboda riba za su ce duk harkar financial sector za su bari saboda riba ta mamaye ko'ina. barnar da za ta faru a bayan kasa ba kaɗan bace saboda haka dole sai a hankali a hankali ana samun wato a cibiyoyi da kamfaninnika da ma'aikatu waɗanda suke yin abubuwan mu'amalar kuɗi ɗin da ta dace da shari'a sannan har za a iya cewar a kaurace ma waɗannan wurare amma a yanzu a cikin halin da ake ciki a ce ba musulmi ba za su yi mu'amala da su ga baki ɗaya ba ɗari bisa ɗari lokaci ɗaya bayan ba tare da an samu badili ba cikakke to wannan haƙiƙa barna zai kawo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نعم الله جل وعلا يتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة وتو وتو شو كافرين shin suna sauraro ne wato suna yin jinkiri wajen su gaskata su daina girman kai su zo su yarda da tauhidi ko ko suna sauraro ne har sai mala'iku sun zo musu au ya a amru rabbik ko kuma lamarin ubangijin ka yazo shine azaba wadda take za ta tumbuke su ko kuma tashin alkiyama ma baki daya to Allah ya ce kadhalika fa'ala alladhina min qablihim to irin wannan jinkiri kamar haka waɗanda suke waɗanda suke waɗanda suka kasance gabaninsu su ma haka suka yi wato haka su ma suka saurara suka jira wa ma zalamahumullah to Allah ku bi zalunce su ba walakin kanu anfusahum yablimu sai dai su kawukan su kawai suka kasance suna cuta suna zalunta fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai mummunan ai wato abinda suka kasance suna aikatawa mummuna anan ana buƙatar sakamakonsa wato sakamakon abin da suka kasance suna aikatawa na ayyuka na miyagun ayyuka sai ya same su wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un kuma abin da suka kasance suna yin izgili da shi wato na annabawan Allah da wahayin da Allah ya saukar musu wannan izgilin sai Allah sai ya kewaye su wato Allah ya musu azaba sakamakon wannan izgilin da suke a cikin wannan ayar wato akwai Takdim da ta'khir da ya nuna balagar alkur'ani wanda yake kawo tashwir domin an ce aka ce kazalika fa'ala ladina min qablihim haka waɗanda suka gabace su suka yi to me suka yi da suka yi me ya same su sai Allah ta'ala ya ce wa ma zalamahumullah Allah bai zalunce su ba to menene ya faru da har za a ce Allah bai zalunce su ba amma kansu suke zalunta kaga mutum zai yi tunani to wani abu ne ku suka yi da har za a ce ba Allah ne ya zalunce su ba to sai aya ta zo fa asabahum sayyi'atu ma amilu to al'amarin abin da ya faru a gare su mai girma ne shine sai aka ware shi da ambato wato kamar tartibin shine wato kadhalika fa'ala alladhina min qablihim haka waɗanda suka gabace su su ma suka yi wajen yin jinkiri wa zalamu anfusahum suka cuci kansu fa asabahum sayyi'atu ma amilu saboda haka mummunan abin da suka sakamakon mummunan miyagun ayyukan da suka aikata sai ya same su wa ma zalamahumullah ba Allah ne zalunce su kun gane da tartibin abin yake ko saboda tashwiqi aka kawo shi a haka mai tafsirin at-tahrir wa tanwir ibn ashur wajen bayanin wannan balaga yace wato uslubi ne wanda yake babu kamarsa a cikin larabci kuma wanda ya san balagan larabci in ya duba abin zai wato dan farin ciki da abin sai kaga kamar zai tashi yanda Allah madaukakin sarki ya kawo ya nuna wato a a a wato uslubi wanda yake nuna gwaninta wajen wato a zuba zance Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar wato yana yi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tasliya ne wato yana kwantar masa da hankali da ba shi haƙuri a kan cewar abinda waɗannan suke sauraro har suke jinkirin amsa sakamakon har suke jinkirin amsa wato kiran kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sabon abu bane al'adar al'umomi ne da suka gabace su to al'ummomin da suka gabace su da suke wannan jinkiri ga abin da ya same su an faɗa a cikin abin da suke jira shine in ma dai zuwan mala'iku zuwan mala'iku shine su zo da karɓar ransu wanda aka ambata a cikin ayoyin da suka gabata a karatunmu na jiya muka ga yadda zuwan mala'iku yake domin karɓar ran kafirai da yadda zuwan mala'iku yake domin karɓar ran masu tsoron wanda suka ji tsoron Allah to abin da suke jira kenan zuwan mala'iku domin karɓar ran kafirai ba alheri ba ne ga kafirai ko kuma abin da ya fi wannan ne shine zuwan lamarin Allah menene lamarin Allah shi ne Allah madaukakin sarki ya tumɓuke ya aiko musu da azaba wanda Allah zai tumɓuke su ga baki ɗaya ko kuma sa'ar alkiyama ta zo duk wannan lamarin Allah ne shine auya atiya amru rabbik ko kuma lamarin ubangijin ka yazo to lamarin ubangiji shine ɗayan abu guda biyu azaba mai ƙara dangi ko kuma sa'ar alkiyama wadda take ita ce adha wa amr ta fi tsanani wajen masifa kuma ta fi ɗaci domin shine ƙarshen al'amura ga baki ɗaya to wannan Allah ya yi narko da wannan tare da cewar a ƙarshen lamari Allah madaukakin sarki yayi afuwa ga wannan al'umma al'ummar da'awa al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran su zuwa ga addini yayi musu afuwa cewa ba zai aiko musu da azaba da za ta tumbuke su ga baki ɗaya ba irin yadda aka rinka aiko da ruwa irin yadda Allah ya aiko da ruwan dufana, wanda ya ƙarar da dukkan waɗanda suka karyata annabi Nuhu ko kuma iska da Allah ya turo ma adawa ko kuma kururuwa tsawa da Allah ya turo ma samudawa ko kuma tsawa tare da ruwan duwatsu daga sama da aka aiko ma mutanen annabi lot ko kuma azabar wuta ta fado daga sama ta kare kafirai da suka karyata annabawa Allah madaukakin sarki ya dauke ta ga wannan al'umma domin hikima wanda wannan hikimar shine wato ci gaba da samun mutane masu shiga addini wato Allah maɗaukakin sarki ya buɗe hanyar tuba ya buɗe ma al'umma hanyar tuba shine Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba mai musu azaba bane alhali kana cikin su Allah ba mai musu azaba bane alhalin suna neman suna neman gafara to shine fa'idar jinkirin domin masu tuba su tuba wanda wannan tana daga cikin rahamar Allah da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yin jinkiri a bar abu sai ranar alkiyama shi kansa saboda rahamar Allah ne ga manzon Allah da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan haka ba da idan mutane suka ci gaba da ƙaryatawa, to nan take Allah ba zai musu sauran inzari ba sauran saurarawa ba zai faru a gare su ba to shi yasa sai dai kaga a a a sai dai kaga azaba makusanciya tana zuwa دون العذاب الأكبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر za mu rinka ɗanɗana musu daga azaba mafi kusa koma bayan azaba mafi girma sai dai jarabawa ta rinka zuwa yau wannan musiba ta zo yau wannan gobe wannan musiba ta zo la'allahum yarji'un domin su dawo wala nudiqannahum min al'azab al'adna dun domin wannan Shi ne zai sa a dawo amma azaba wanda yake za ta kare dangi ga baki ɗaya irin yadda Allah ya rinka aiko ma mutanen farko Allah ya ɗauke ta ga wannan al'umma domin me domin rahamar Allah ga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda albarkacin wannan ake samun addinin musulunci yake ta haɓaka mutane suke ta shiga addinin musulunci al'ummomi waɗanda da ba su taɓa jin ma addinin musulunci ba yanzu shiga suke yi yanzu kwanan nan nake gani ana yaɗawa. a ɗaya daga cikin masu wa'azi ta hanyar kafofin yaɗa labarai a dr zakir naik wato allah ya zo a hannunsa allah ya kawo fatahi babba a ƙasar japan mutane sai musulunta suke a japan da waɗanda suke ba taɓa wato jin ƙanshin addinin musulunci ba albarkar wannan bawan Allah da da'awar da yake yi Allah ya bashi kabuli mutane a Japan sai musulunta su to kaga wannan duk albarkar inzar din ne saurarawa musulunci ya je ko ina irin su Australia a su Brazil su Mexico Mexico ma an ce sai musulunta ake wanda da ba ba taba jin kanshin musulunci ba to duk wannan yana daga cikin wato albarkar da ke cikin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sanya shi ya zamanto rahmatan lil alamin a cikin fadin Allah jalla wa ala yace kadhalika fa'ala min a cikin cewa kadhalika fa'ala alladina min qablihim akwai kamantawa da kan cewar su kafirai suna ganin wato a suna ganin cewar tunda na gaban su su ma sun yi ko ba sun ce sun sami iyayensu akan wannan saboda haka su ma abin da za su yi kenan to shine Allah afwan Allah madaukakin sarki ya wato yayi wa'azi da yin izina ga abin da ya samu magabata cewar su ma wannan al'ummar ma abin zai iya faruwa a gare ta to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake faɗa cewa wato in Allah yayi wa'id ba lalle Allah ya zartar da shi ba in Allah yayi narko yace wanda yayi kaza za a yi masa kaza kaga dai yace in ba su imani ba hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya ba aw ya'tiya amru rabbik umarnin Allah din shine azaba to kaga Allah yayi narko da zuwan azabar kamar yanda yazo ga wanda sai gabata yace fa asabahum sayyi'atu ma amilu to amma wa'id Allah zai iya yake zai iya kyalewa yace zai yi yace in ba ku kaza ba to azaba za ta zo to ko da kun yi din Allah zai iya kyalewa amma in yace wanda yake kaza to Allah zai wanda yake kaza Allah ya masa alƙawarin kaza to alƙawarin Allah Allah baya sabawa wa'id na Allah zai iya takhallufi ya zama to Allah bai zartar da shi ba amma wa'ad alkawari kyakkyawa na Allah to Allah zai cika shi wani ya daga cikin rahamar Allah kuma shine ma'anar inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga fushi na. rahamar Allah ta riga azabarsa saboda haka Allah sai ya ije wato sai in rahama wato rahamar tana riga zuwa da azaba kowanne daga al'amarin Allah ne to amma rahamar idan ta zo shikenan sai ta tare azaba to da ko da akwai wa'id da azaba ban tsoro da tahdidi da narko da azaba Allah madaukakin sarki zai iya yafewa ya to yayi rahama na'am وقال الذين أشركوا لو شاء الله شيء نحن ولا آباؤنا ولو شاء ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا Allah ya ce wa qalan ladina ashraku waɗanda suka yi shirka sun ce lausha Allahu ma abadna min dunihi min shay da Allah ya so da ba mu bauta ma wani abu ba ba shi ba nahnu wala aba'una da mu da iyayenmu wala harramna min dunihi min shay kuma da ba mu haramta wani abu ba ba da shi ba wato ba da umarninsa ba kazalika fa'alan Ladina min qablihim kamar yadda waɗannan suka yi suke faɗa haka waɗanda suke gabaninsu su ma suka aikata fa hal ala rusuli illa al balagul mubin to manzanni akwai wani abu da yake a kansu in ban da isarwa wadda take mabayyaniya wato babu abin da yake kan manzanni face isar da sako bayyanannen isarwa wannan wannan wato Allah yana hikayar wata shubha da mushrikai suke kawowa wadda da ita ce suke inkarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke inkarin su bi shi shine wato bid'a shine jabariya suka ce wato ai me amfanin ka kira mu cewa mu mu zo mu ta Allah mu daina shirka mu daina haramta abinda Allah bai haramta ba na kamar albahira da asa'iba da alhan dabbobi da suke cewa wannan dabba da ta yi shekara da ta yi abu kaza ta yi abu kaza haramtacciya ce ko wannan dabbar ba za a dora mata kaya ba ko wannan dabbar ba za a sha nonanta ba da makamantan waɗannan wato wadda muka karanta kisar a cikin suratul an'am yanda suke haramta abubuwa ba tare da hujja daga Allah ba bayan Allah ya halatta komai su kuma su zo su ware waɗansu dabbobi su ce wannan haramun ce wannan haramun ce wannan haramun ce ba tare da hujja daga Allah ba suka ce to wannan da kake cewa mu daina mu zo mu yi tauhidi kada mu haramta kuma wani abu sai abin da Allah ya haramta to ai da Allah ya so da ba mi ba shirkar da muke yi da Allah ya so da ba mi ba ai Allah ne ya nufa tunda abin mun yi ai Allah ne ya so Allah ne ya nufa saboda haka dan me zaka hana mu kun gane shi ba ta su ko wato suna cewar abin shirkan nan da muka yi da Allah baya so da bi kyale mu mun yi ba kuma haramta abubuwa da muke yi da Allah baya so da bi kyale mu mun yi ba wato kamar barawo ne ya zo ya saci kayanka sai ka ce sai ka kama shi kai shi wajen alkali ta ba dan me za ka yi wajen alkali ai da Allah da Allah baya so da ban yi sata ba ko kuma ya zo ya mare ka ka ce za ka rama a'a Allah ne ya so fa shi yasa na mare ka da Allah bai so ba da ban mare ka ba akwai hujja a cikin wannan mai hankali ba zai kafa hujja da wannan ba to shine sai Allah ya ce to ai kazalika fa'ala Ladina min qablihim to wanda suka gabata su ma ai haka suka yi su ma haka suka ce da Allah ya so da ba su shirka ba to ya karshen su ya kasance ba Allah ya halakar da su ba to wannan ya nuna cewa Allah ya yarda da abin suka yi da Allah ya yarda zai halakar da su to me yasa ba su kafa hujja da halakar da Allah ya yi da su ba akan cewa Allah baya son aikin su sai suka kafa hujja akan ci gaba da batan su akan cewa Allah ya yarda da shi kun ga wannan shine dalilin qalb idan dai za ku kafa hujja da aikin Allah to aikin Allah din a cewarku yin shirka ku aikin Allah ne to halakar da mushrikai ma aikin Allah ne ko ba aikin Allah bane to yasa ba ku kafa hujja da aikin Allah na halakar da mushrikai ba sai ku kafa kafa hujja da aikin Allah na shirka da kuke yi ai abin da ya kamata wace dalala ce tafi karfi dalalar cewar Allah ya halakar da mushrikai saboda shirka ko kuma Allah bai halakar da su waɗanda suke shirkar yanzu ba saboda shirkar su wace dalala ce ta fi ƙarfi eh halakarwa ta fi ƙarfi domin dalala lalace wujudiya saman miya amma cewar Allah bai halakar ba ya kyale su suna shirka saboda haka Allah ya yarda da shi wannan dalala ce adamiya babu ita ba ka da tabbas cewa don Allah ya kyale ka kana yi Allah ya yarda da abin da kake baka sani ba ko da ya kyale ka maka sakun ya maka cikan talala ne ya kyale ka zai kama ka ko ba haka ba saboda haka ad-dalalatul wujudiyya aqwa min ad-dalalatil adamiyya abin da yake wanda ya afku shine yafi karfi bisa wanda bai afku ba to kuma ma gabaki ɗaya shigo hattasu. wato rashin tamyizi ne tsakanin al-irada wal mashi'a wato tsakanin cewa al'amarin Allah daban yake da abin da Allah ya da kuma da kuma iradar Allah nufin Allah Allah ya yi umarni da musulunci amma kuma Allah ya yi nufin cewar waɗansu za su ci gaba da kafirci duk wanda ya kafirci dama Allah ya nufa kan cewa zai kafirci amma Allah bai umarni da kafirci ba saboda haka kamar wato a wannan istiglali da kaddara ba a mahallinta ba ita kaddara ba a kafa hujja da ita sai ta afku don in ba ta afku ba ba ka santa ba yayin da abu ya faru sai ka ce haka Allah yi Allah ne ya kaddaro amma kafin abu bai faru ba ka ce ai Allah ya kaddar kaza Allah ya kaddara kan cewar za a yi kafirci saboda haka bari kafiri ya ci gaba da kafircinsa ya kasancewa Allah ya kaddara ma kafiri kafircin nasa shi ayyanan nan wannan baka sani ba shi yasa yayin da wani ya zo ya yi sata aka tambaye shi aka tambaye shi me yasa kai sata sai ce Allah ne ya kaddaro sai alƙali shi to a yanke masa hannu mu ma in ka tambaye mu me yasa muka yanke maka hannu sai mu ce Allah ne ya kaddaro saboda haka ba wanda duk zai kafa hujja da kaddara kafin yayi aiki to azalimi ne domin baka san abin da Allah ya hukunta ba amma yayin da abu ya riga ya faru to sai ka kafa hujja da kaddara cewa haka Allah ya kaddara don ba za ka iya mai da shi baya ba idan alheri ne ka gode ma Allah in sharri ne ka tuhumci kanka ka gani yaya aka kai wannan domin ka gyara nan gaba kada ka yi ka nemi Allah ya yafe maka amma alal misali ka je ka shirya kan cewar za ka je ka yi sata ko za ka je ka yi barna za ka je ka ɗauki ka ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba sannan ka ce to wallahi haka Allah ya kaddaro Allah ne ya kaddaro to kaga wannan kasan san barna ka shuka amma bayan ka riga abu ne ya faru bisa kuskure ka je kai aka ce wani ya aka kai haka to wallahi haka Allah ya kaddaro sai dai Allah ya kiyaye gaba Allah ya yafe mana kana nadama kaga ka sallama cewa abin yafi karfin ka kuma hukuncin Allah ne wanda yake kuma haka din ne sai ka sallama ga hukuncin Allah ka yarda da abin da Allah ya kaddaro abin da yake na alheri ka gode ma Allah daga Allah yake abin da yake kuma na sharri kar ka dangana shi ga Allah domin akwai sababi kuma kai ne sababin kai ne sababin saboda haka wannan abin da mushrikai suke yi musu ne suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna ganin kokarin da yake yi dan su musulunta kamar wata maslaha ce ta saka kansa saboda haka suke ta to ka kyale mu mana idan abin nan da muke yi inda Allah bai so ba ida ba za mu yi shirkar ba kuma wannan bahira da sa'iba da sauransu da muke haramtawa inda Allah bai so ba ai ba za mu haramta ba ka kyale mu mana to sai manzon Allah sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka gabace gabace su ma irin musu su kenan to manzanni ba su da komai akan su illa isarwa wato ba haƙƙin su bane su zo su ce dole sai mutane sun zo sun musulunta domin wannan yin Allah ne babu abin da yake kan manzo illa isarwa mabayyaniya shine ya bayyana hujja amma ba ya zo ne ya ga kan cewa wane ne ya ci wane ne aka kayar wane ne ya yi kayi wane ne aka kayar ba wato abin ba musu ba ne manzo ya isar isarwa mabayyaniya domin irin wannan hujjar mutum ya ce zai kawo abin da yake shi kansa ya san cewa karya yake yi to wannan ba al'amarin manzanci ba ne manzani ba za su tsaya su bata lokacin da irin wannan hujjar illa su bayani na isarwar gaskiya kuma haka ya kamata dukkan musulmi musamman masu kira ya zuwa ga Allah su koyi da wannan ba kowace shubha ce za ka tsaya kana wato ana rigima da kai akan ta ba akwai shubuhar da maganinta shine kawai kai bayanin gaskiya ko ka ɗauka ko kar ka ɗauka domin shi wanda yake yi a ƙararin zuciyarsa ya san cewa abin da yake faɗa ba hujja ba ce to sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewar shi aiko manzanni sunna ce ta Allah da ɗaɗɗiya wanda tun farkon wanzuwar ɗan adam a bayan ƙasa Allah yake aiwatar da wannan sunna Allah ya ce wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula kuma lalle wallahi haƙiƙa mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma wato kamar yadda muka aiko ka a cikin waɗannan haka a kowace al'umma al'umma a nan ana nufin wato ba alƙarya ba ana nufin wato wato al'umma wadda suke ta mutane wanda za su zamanto wani abu ya haɗa su ga baki ɗaya kamar bani isra'il kamar mutanen samud kamar mutanen madiyana kamar mutanen annabulut lut waɗanda suke alƙaretu ne masu yawa ba ana nufin kowace a kowace alƙarya Allah ya aiko annabi ba domin Allah ta'ala ya kora wannan yace walau shi ina laba'athna fi kulli qaryatin nadhira da mun so a kowace alƙarya sai mu aiko da mai gargadi amma al'umma ita ce Allah yake aiko musu da manzo to Allah ya a kowace al'umma mun aiko da mun aiko da manzo to kaga wannan shine bayanin sunna ta Allah cewa al'ada ce ta Allah cewar ya hukunta cewar kowace al'umma akwai manzo wanda yake ya aiko musu shi ani abudullah menene sakon manzon da cewa ku bauta ma Allah wato ku kade tashi da bauta wajitani bu tagut kuma ku nisanci at-tagut at-tagut sune gumaka da duk wani wanda ake bauta ma ba Allah ba ba da haƙi duk wani wanda duk wani wanda ake bauta ma ba ba Allah ba wanda shi yasa ake fassara tagut da shaydan saboda shaydan hakikatan duk masu bautar wani Allah shaydan suke bauta ma kuma waɗansu suke fassara shi da boka domin boka ma bauta masa ake yi tunda shi ne zai zo ya haramta ya halatta da sunan gunki ko kuma da sunan wani aljani wanda shi ne ake bauta ma amma mutane ba sa ganin aljanin abin da ake bauta ma ko dai ya zamanto wani abu ne wanda ake tunaninsa ko kuma wani abu ne wanda yake gashi nan an sassaka shi kamar gunki ko wata bishiya ko wani shuri ko makamantun wannan to duk wannan duk wanda ake bauta ba Allah ba sawa'un mutum ne ko aljanne ko gunki ne ko dabba ce ko rana ne ko wata ko wata fikira wani idea wani abu wanda yake ko wani dodo wanda ake tunaninsa kawai ake suranta shi a cikin tunani a cikin zato a cikin surar zuci duk wannan shi ake ce matsagutu to wannan shine ainihin ma'anar la ilaha illallah wato al wato al wal ithbat wato ka kore bautar tagutu shine wajtani bu tagut ka tabbatar da bauta ga Allah shine ani abudullah la ilaha shine annafi ka ce babu abin bautawa da gaskiya to ka kore dukkan tagut illa Allah ka tabbatar da bauta ga Allah jalla wa ala to shine wannan ani abudullah wajtanibu tagut faminhum man hada Allah daga cikinsu cikin wato mabiya annabawa al'umomin nan akwai wanda Allah ya shiryar da shi ya zuwa ga tafarkin aljanna sai ya bi manzanni duk wanda kaga ya bi manzanni to Allah ne ya shiryar da shi wa minhum man haqqat alaihi dhalala daga cikin su kuma akwai wanda bata ya wajaba a kansa wato a cikin ilimin Allah Allah ya san cewa wannan batacce ne ba zai yi imani ba to saboda haka waɗannan su ne zaka samu suna ƙareta manzannin da suka manzanni suka halaka to a cikin wannan akwai ishara ga cewar kasancewar Allah ne ya yi nufin batar da su Allah ya san za su bata wannan ba uzuri ba ne a gare su ballantana ha a kafa hujja da cewar da Allah ya so da ba mu shirka ba da Allah ya so da mu da iyayenmu da ba mu haramta abin da Allah ya haramta ba wannan ba uzuri ba ne, dan baka sani ba baka san menene abin da Allah ya so ba baka san menene san menene iradar Allah ba ko ka san abin da aka rubuta a lauhul mahfuz cewa an rubuta kan cewa wannan haqqat alaihi dalala bata ya tabbata a kansa tunda ko baka sani ba sai ka sallama ma sha'anin Allah a matsayin bawa kai bakin kokarinka akan abin da yake shine zai zamanto ya tsirar da kai ba wanda baya son shirya to in ku kana son shirya kada ka ce to ai inda Allah ya so da zai shiryu inda Allah ya so in Allah ya so bata na ba yadda zan bi shirya saboda haka kyale ni kawai na yi sharholiya ta na ji daɗi na to ka sanya inda kai sharholiya ka ji daɗi ba shirya kake so ba inda shirya kake so zaka tashi yanzu mutum zai iya cewa inda Allah ya mutum zai iya mutum zai rinka kwanciya kullun ba zai fita kasuwa ba ba zai je office ba ba zai je yayi aiki ba ba zai je komai ba yana zaune amma kullum cewa yake miliyoyi za su zo domin Allah ya in Allah ya riga ya so zan sa zan zama miliyoniya miliyoniya zan zama amma ya ki komai yana kwance a gida duk wanda ya wannan wani hukunci mutane za su bashi mahaukaci mahaukaci za su bashi domin da yana son ya samu miliyan zai tashi ya neme ta inda aka samu domin baka san cewa baka san abin da Allah ya rubuto maka ba babu wanda aka kawo masa daga lauhul mahfuz cewa ga abin da Allah ya rubuta maka saboda haka sai ya ce to shi wannan abin da Allah ya rubuta masa shi zai je shi zai jira ya zo ya same shi to tunda ka baka sani ba abin da Allah ya rubuta maka shine aiko manzanni yace ga abin da zai ga abin da zai kai ku ga tsira saboda haka hankali shi shine kafi manzanni tunda Allah ya bayyana maka ga abin da zai kai ka gasira amma wancan na abin da ke cikin ilimin Allah ba za ka iya kore shi ba domin Allah yana yi Allah shine yake yi ba wanda zai tsitsiye Allah ya ce me yasa ka ce me yasa ka tabbatar da bata akan wannan me yasa ka shirye wannan domin ba wanda ba wanda zai iya tambayar Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tambayar Allah akan abin da yi kuma Allah madaukakin sarki ranar alkiyama ba zai hukunta mutane zuwa ga makomarsu ba da abin da ya rubuta musu ya ce kai ka shiga aljanna saboda abin da dama na rubuta kai dan aljanna ne kai ka shiga wuta saboda dama na rubuta cewa kai dan wuta ne amma za a ce ne udkhulul jannata bima kuntum ta'malu ku shiga aljanna da abin da kusance kuna ku shiga a a a a ku shiga aljanna saboda abin da kuke aikatawa haka ‘yan wuta hal yi zauna illa ma kanu ya amalu an yi musu sakamako in ba da abin da suka kasance suna aikatawa ba saboda haka da aiki ne wanda yake kuma aikin nan bayanin sa shine abin da Allah ya aiko da manzanni da shi don haka Allah ya yanke hanzari da aiko manzanni ba da abin da Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ba wanda ba wanda ya sani sannan Allah ya ce fasiru fil ard ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru fa kana aqibatul mukaddibi ku ga yaya karshen akibar waɗanda yaya karshen suka ƙaryata manzannin su ya kasance kamar adawa da samudawa da sauransu wato yaya suka kasance irin halakar da ya faru gare su domin ya zamanto kun yi wato kun yi la'akari kun lura da wannan dan kuma kar wannan abin ya same ku domin ga gidajen su nan wofantattu babu komai a ciki saboda zaluncin da suka aikata na shirka to kaga wannan ya nuna cewa Allah bai yarda da shirka ba ku tafiya a bayan kasa za ku ga menene akibar waɗanda suka yi shirka wannan zai nuna muku shin Allah ya yarda da shirka ko Allah bai yarda da shirka ba idan kuka kan cewar waɗanda suka yi shirka Allah ya halakar da su kuma da ya halakar da su sai da manzanni suka zo suka gargaɗe su kuma suka ce Allah zai halakar da ku in ba ku bar shirka ba to kun ga ya nuna kan cewar aƙibar shirka Allah baya so na'am in ta'ris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin wa aqsamu billah إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون نعم الله يجي إن تحرص على هداهم إذن kayi in kana kwaɗayi akan shiryar su ya rasulallah fa inna allaha la yahdi man yudil to ka sani Allah ba to haƙiƙa Allah baya shiryar da wanda ya batar ko kuma kamar yadda ta zo a kira'ar nafi' fa inna Allah la yuhda man yubil Allah ba a shiryar da wanda ya batar wanda ya batar da shi to ba a shiryar da Allah a wajensa wanda duk Allah ya batar da shi ba a shiryar da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne man yudlilillahu fala hadiya lahu duk wanda Allah ya batar babu mai shiryarwa a gare shi wa ma lahum min nasirin kuma ba su da babu mataimaka a gare su wato masu hanawa ai musu azabar Allah wannan shi ma yana daga cikin bayanin a wato yayin da Allah ya ce yayin in Allah ya aiko manzo to akwai waɗanda Allah ya shirye sai mutane za su rabu kashi biyu akwai wanda Allah ya shirye su sai su bi manzo akwai kuma waɗanda bata ya tabbata a kansu to waɗanda ɓata ya tabbata a kan su ne za su ta manzanni to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to in kana kwaɗayi a kan shiryarsu wato kana so a ci duk sun shiryu to kada ka kada wannan ya zamanto abin da zai tayar maka da hankali domin wanda dama a cikin ilimin Allah batacce ne to ba za ka sami mai shiryar da shi ba to kaga a cikin wannan akwai yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan nuna kwaɗayinsa akan cewa dukkan al'umma su imani yana so a ce kowa da kowa yayi imani domin kamar yadda yake cewa salawatullahi wa salamuhu alaihi ni ina rike da wato madauran a jautanku ku kuma kuna kokarin kwacewa daga gare ni ku fada cikin wuta yace misali na kamar misalin da mutum ya kunna wuta ne sai ga irin gina da sauran kwari sun zo suna ganin kyalkyalin wuta suna afkawa ciki suna konewa suna mutuwa to haka kamar shi kuma yana kokarin kare su yace to kamar haka ne mu kokari muke mu fada mutane al'ummar al'umar da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko a kokari yake ya fusge ya je ya fada cikin halaka cikin wuta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam rike yake da kowa domin in aka kama mutum a wato madaurin wandonsa shine ba zai gudu ba ta ko yan sanda ma an suka zo kamu haka suke gudu inni mumsikum bi hujazikum haka sallallahu alaihi wasallam yace ina rike da madauran wandunan ku wato dan ya nuna cewa ya isa matuka wajen ya rike mu kar mu gudu mu fada cikin wuta muka kokari muke yi mu kwace daga gare shi mu fada cikin halaka to kaga wannan ya nuna girman rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nasiharsa wato ma'anar nasiha san alheri ga al'ummarsa cewa baya so baya so a ce wani ya shiga cikin wato ya shiga cikin wuta shi yasa nema Allah madaukakin sarki yake cewa a wajen da ya ce yace ka rabu ka fatar ba da sannu ubangijinka zai baka har sai ka yarda wuce ni kuma bazan yarda ba bazan yi farin ciki ba sai ya zamanto babu sauran dan al'ummata da yake cikin wuta shine babban abin babban abin da yake zai faranta masa rai sallallahu alaihi wasallam to a cikin wannan ayar akwai ishara ga wannan nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai wata lukta a cikin wannan ayar ta cewar wato al'umma ta da'awa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafiya yawan su za su zamanto wato shiryayyu za su zamanto shiryayyu domin Allah ya ce wanda kawai Allah ya riga ya rubuta masa shi ne kawai ba zai shiri ba amma ƙarfin bayani da girman rahamar Allah da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta sa yawa yawan al'ummar da'awa su zamanto masu musulunta shi yasa ka ga da yawa duk da yake musulmi ba su ne suka fi yawa ba amma babu addinin da ba a san abin da daga cikin dalilan saboda babu addinin da ba a san shi ba irin addinin musulunci al'umomi da dama ba su taba jin alkur'ani ba ba su taba jin wane ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda aka bata shi ga waɗanda ba musulmi ba irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ake da sura mummuna a kansa irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan cikin dukkan waɗanda suka kawo sakonnin annabci saboda haka in bayani ya iso musu kamar yadda yanzu din da bayani yake isa za ga yadda za su yadda suke shiga musulunci wato jama'a jama'a kamar yadda yake faruwa a kasashen turai kamar yadda yake faruwa ma a Amerika a yanzu yadda ake ta shiga musulunci jama'a jama'a ba ku ba to da Allah ya ce fa inna Allah la hadi man yudhil to Allah baya shiryar da wanda ya riga ya batar da shi ko kuma la yuhda man yudhil wanda Allah ya batar to ba za ka samu mai shiryar da shi ba wato shiryar ta tabbata da idan akwai wanda ba zai amfani da wannan shiryar ba shine kawai wanda dama Allah ya riga ya tabbatar masa da kalmar bata shine kawai inda akwai wanda zai shiryar da shi to kai da za ka shiryar da shi da shiryar ka za ta shiryar da shi to wannan kirari ne na isa matuƙa wajen bayanin gaskiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma shi yasa har yanzu din musulmi ba abin da suke bukata illa su isar da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kai alqur'ani ga ko'ina. a cikin wannan al'ummar musulmi suna bakin ƙoƙarin su a yanzu kan gaskiya wajen fassara alqur'ani lugal yare yare za ga an fassara alqur'ani ko kwanan nan wata jami'a daga cikin jami'o'in saudiya suke wani program na kwamfuta ayat yana nan kyauta ake saukar da shi ayat wato alkur'ani ne da fassara da yarika masu yawan gaske na duniya wanda kowace aya idan ka zo kana fitar da ayar in ka danna galugar da kake so sai kawo maka fassarar ga baki ɗaya ka karanta ana yaɗa shi duniya ko ina kuma har yanzu fassara ake yi da yare daban-daban na alkur'ani to abinda musulmi ya kamata kawai su yi shine su isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam su isar da alkur'ani ga mutane isar da alkur'ani ga mutane ya isa to wannan ya isa ya zama shirya ba wanda zai ki karɓar saƙon, sai wanda dama Allah ya riga ya rubuto masa cewa wannan ba zai shiryu ba sannan Allah ya intiƙali ga kuma wani nau'i na wato karyatawar kafirai shine karyatawar su ga tashin alkiyama Allah ya ce wa samu billahi da aymanihim sun yi rantsuwa da Allah irin matukar rantsuwar su wato iya gayar kokarin wajen yin rantsuwa me iya isa matuka wajen rantsuwa shine duk wani duk wani suna da ake girmamawa za ka yi rantsuwa da shi ka kawo shi ka ce wallahi tallahi billahi billahi alladhi la ilaha illa huwa shine shine jahadul aiman kenan ka isa matuka wajen bayyana girman Allah da rantsuwa to suke wannan rantsuwar mecece abin da suka rantsi a kai la ya ba'athu Allahu man yamut Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba shine abin da suka rantsi a kai kaji Allah yana su karfafa su kira sunan Allah su karyata Allah domin manzannin Allah suna cewa Allah zai tashe ku kuma sun kawo hujjoji mabayyana amma ku kawo dukkan suna na girmama Allah kuma ku karyata Allah to shi yasa Allah sai ya faɗi wannan domin ya nuna wato rashin addininsu da sun san girman Allah da ba su haka ba wanda ya nuna cewa rantsuwar tasu ba rantsuwa ba ce ta bayyana girman Allah to sai Allah ta'ala ya yi musu raddi raddi wanda yake fi kowanne isa matuƙa Allah ya ce bala a'a zai tashe su zai tashe su wa'adan alaihi alkawari ne wato cewa bala wato a'a Allah ya yi alkawari sai ya tashe su wa'adan alkawari alaihi wajibi a kansa haƙƙan tabbatacce ka duba irin da Allah ya karfafa wannan aka kawo da almasdar almuakkid li amilihi wanda shi amilin aka shir aka shigar da shi a cikin bayanin nafiu da aka ce bala ba sun ce ba zai tashe mu ba a'a zai tashe ku. yayi alƙawari zai tashe ku Alƙawari wanda yake tabbatacce alkawari wanda yake wajibi a kansa wato Allah ya wajabta ma kansa wannan babu wanda ya isa ya wajabta ma Allah wani abu amma shi ne ya wajabta ma kansa ce haƙƙan alaihi ya wa'adan alaihi alƙawari ne da ya lizimta ma kansa kuma alƙawarin nan tabbatacce ma'ana haƙƙan ai muhaqqaqan tabbatacce walakin na aktharun nasi la ya'lamun amma mafiya yawan mutane su ne mushrikai na wannan zamanin dan su suka fi yawa la ya'lamun ba sa sani wato ba sa sanin cewar wannan al'amarin haka zai tabbata na sa'ar alkiyama domin kamar yanda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a ƙarshen suratu yasin yanda suke musu da yanda suke musu da samuwar da tashin alkiyama ta ganin cewar abin da yake bayan mutum ya zama to ƙasa ta yaya za a dawo da shi na'am na'am Allah madaukakin sarki yace awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idama wa hiya ramim yace waye zai tayar da wato kasusuwa bayan sun zama to rididdigaggo qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa ilayhi turja'un ka ga musu wanda ya rayar da ita a marar farko shi zai sake shi zai tayar da shi zai tayar da wannan kashin bayan ta riga bayan sun riga sun zamanto wato kasa ya zo a hadisi kudusi a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kazzaba ibn adam wama kana lahu an yukazzibani wa shatamani ibn adam wama kana yanbaghi lahu an yashtumani amma takzibuhu iya fa qawluhu lan la yab'athu Allahu man yamut yace dan adam ya karyata ni kuma bai cancanci ya karyata ni ba dan adam ya zage ni ban cancanci ya zage ni ba amma karyata ni da yayi shine cewarsa cewa ba zan tashi mutane ba bayan sun mutu ba zan tashi wanda ya mutu ba yace ce wa laisa awwalul halfi bi ahwana alayya min i'adatihi farkon halitta ba shine yafi sauki a gare ni ba bisa dawo da shi farkon ba ya fi wato kaje maimakon a ce dawowa ba shine yafi ya fi sauki bisa farkon sai ce farkon ba shine yafi sauki a gare ni ba bisa dawowa da shi wato farkon da dawowar duk ɗaya ne ba wanda ya fi wani sauki a wajena shi yasa ya ce farkon ba shi ne ya fi sauki ba ai kaga kamata ya yi abinda za ka yi tsammanin a ce shi ne dawowar an ai shi ne ya fi wahala ba bisa faru amma sai aka akasa aka ce yin na farkon ba shi ne ya fi sauki ba bisa na ƙarshen bisa dawowa ya ce amma zagi na da ya yi shi ne ya ce ina da ɗa bayan kuma ni ne al'ahadu samad alladhi lam alid wa lam ulad wa lam yakun li kufuwan ahad Allah ya ce bayan ni ne wanda yake ni kadai as-samad wanda kowa yake dogara da shi wanda ban haifa ba ba a haife ni ba kuma babu wani babu wani kini mai kama da ni wannan hadisi ne sahihi to shine wannan shi ne zagin dan adam da ya yi wa suka ce la yab'athu Allahu manya yamut Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba to kaga ba hujja suka kawo ba kawai fada ce babu ba wanda zai tashi ba kamar mutum ne an zo an ce maka gashi can sansanin mayaka sun zo za su zo su farma mutane a cikin gari aka zo aka kawo yan giya suna club suna shan giyar su wani ya yi tatil sai ce da Allah karyar banza ake muku ku ci gaba da harka karyar banza ake muku ci gaba da harka to maganar mushrikai kenan kaga ba hankali ba hujja ba tunani ba sense of security Hmm? ka san shi mutum an halice shi da sense of security fight or flight ko ka gudu ko ka yaki ne abin da ya bambance hatta dabba yana da wannan fight or flight ko ka tsaya ka kare kanka ko kuma ka gudu wato in ka san wato in ka ga hadari ka gane hadari ne amma wanda zai ga hadari amma ya zauna har hadari ya zo ya cinye shi to wannan ba shi da kwakwalwa hatta dabba tana da kwakwalwa da in ta ga hadari ta san ko ta gudu ko ta tsaya ta yaki ta kara kanta to abinda kafirai suke faɗa kenan la yaf'athu Allahu man yamut ku ku ta harka ku ba wanda zai tashi wanda ya mutu ba wanda zai tashi to yanzu wannan magana ce ta hankali to shi yasa raddin Allah shine kawai da faɗan abin da yake shine gaskiya tare da cewar a waɗansu wuraren Allah jalla wa'ala ya yi raddin wannan da abubuwa na hujjoji kamar yadda Allah yake cewa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi shine wanda ya faru halitta sannan yake mayar da shi kuma wannan yafi sauki a gare shi kuma Allah madaukakin sarki yace undur kaifa yuhil انظر كيف يحيي الأرض بعد موتها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كدوبا يند الله rayar da ƙasa bayan mutuwarta kamar haka ne Allah yake rayar da matattu tunda ai yanzu yadda tsirrai suke fitowa babu wanda ya je ya dasa wato a tsiri tsirin bishiya a wato tsirin ciyawa amma ana yin ruwa ba kai ne kasa ba baka san ko akwai nan ba meye ajiyar Allah kawai sai ga ciyawa ta fito to ko aina a kasar nan baka san abin da Allah ya ajiye ba wanda ya mutu din aka je aka binne shi anan da abin da Allah ya bari a wajen da abin da ƙasa ta ci kad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz mun san abin da ƙasa take ragewa nasu ka sani ko akwai atom wanda duk canjin da za a yi yana nan Allah kuma ya san shi domin Allah ya ce abinda ƙasa take tawayewa na jikinsu mun san shi wa inda na kitabun hafid muna da littafi mai kiyaye komai to idan kamar yadda in ruwa ya zo da al'amarin Allah sai ya ga tsoro ya fito haka idan al'amarin Allah ya sauko da cewa mutane su tashi ya ku waɗannan ƙasusuwa dugaggo haka kiran zai zo na Allah ya ku waɗannan ɓangarori wato juz'ai na jiki ku amsa kiran Allah ku tashi shikenan kowa sai ya tashi fa idahum qiyamun yanzuru sai ga su sun miƙe suna kallo haka al'amarin Allah zai zo to kaga akwai hujjoji to amma a nan sai kawai aka kawo ai raddin maganar su da cewa alkawarin Allah ne kuma tabbatacce ne hmm? kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan kafirin ban rike sunansa ba wanda Allah ya saukar da wannan ayar ta karshen surat yasin a kansa da ya zo asin ibn Wa'il eh al ibn Wa'il eh daga cikin al-mustahzi'in da Allah ya ce inna kafaynaka al-mustahzi'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa bala haka ne Allah zai kashe ka sannan ya rayar da kai sannan ya tashe ka ya saka cikin wutar jahannama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake wannan maganar kuma sun san wane ne shi ba mashayi bane ba mahaukaci bane ba mawaki bane ba ɗan siyasa bane mai gaskiya ne kamar yadda suka san shi as-sadiqul amin haka yake to wanda zai faɗi wannan ka san maganar tasa wato magana ce wadda yake dole zai an jinjina ta ta fi isa matuka wajen raddin kafircin kafiri to sannan Allah ta'ala ya ce li bayyana lahum alladhi yahtalifuna fi domin ya bayyana musu wato Allah zai tashe su ranar alkiyama domin ya bayyana musu abinda suke sabawa a cikin sa tare da muminai na al'amarin addini da cewa za a azabtar da kafirai za a yi sakayya da muminai ake ta rigima akan wannan duk ma wata rigima da ake sabawa Allah zai tashin alkiyama dan ya bayyana menene gaskiya yawa yawan rigingimin duk da ake yanzu a nan duniya ba a ƙari su shari'a shari'a ce za a yi kana gani an yi rashin gaskiya a ciki amma abu ya tafi haka kai san cewa wannan shari'ar sai an sake ta to ranar alkiyama dalilin ta kenan domin duk abin da aka yi sabani akai Allah ya bayyana shi domin shine shine ma'anar gaskiya ya halici sama da ƙasa dan gaskiya gaskiya ce za ta tabbata to tabbatar gaskiya din ranar alkiyama ce shine wanda yake akan gaskiya zai tabbata a ganshi kuma ya san cewar akan gaskiya yake ai masa sakayya wanda yake akan ƙarya shi ma a san shi kuma ai masa sakayya akan ƙaryarsa wal ya'lamu na kafaru kuma domin waɗanda suka kafurta su sani annahum kanu kadibin cewa su haƙiƙa sun kasance maƙaryata wato sun kasance a cikin wato sun ka sun ka sun tabbata a cikin makaryata wato wannan ya fi isa matuƙa bisa a ce sun wato domin waɗanda suka da su san sun yi ƙarya domin in sun yi ƙarya kamar wata karya ce suka yi guda ɗaya za su ƙare amma da aka ce sun tabbata makaryata wato dama can rayuwar da suka yi rayuwar karya ce to kuma za a tashe su a cikin makaryata inna ma qauluna li shay'in faɗinmu mu ga abu wato al'amarinmu. na kuduran mu ga abu idza aradnahu yayin da muka nufe shi an naqula lahu kun fayakun sai mu ce masa kasance sai ya kasance wato al'amarin ba sai an je an yi a an yi tunani ba an je an yi design bayan an yi design sannan a samo ma'aikata sannan a samo kayan aiki sannan a fara aiki sannan har a yi shi wannan naku mutane kenan al'amarin Allah in ya nufe shi sai ya ce kasance kaza sai ya kasance a inda yake so a inda ya nufe shi haka zai kasance domin Allah maɗaukakin sarki ba shi da buƙatar komai idan sai ya yi tsari ya yi rubutu kamar yadda mutane suke sai ya tara ma'aikata sai ya tara kayan aiki ya zama to yana buƙatar su kenan bai zama Allah ba domin Allah ma'anar Allah shine mawadaci gabarin komai antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid Allah baya bukatar komai to dan haka al'amarin sa yake a haka in Allah ya ce wane zai zamanto sarki shikenan in ya ce ya zama sarki shikenan ya zama sarki abinda kawai ake bukata ajalin ya zo lokacin da ya ce ya zama saboda haka tun da ku al'amarin Allah haka ne dan me za a rinka dan me za ku rinka cewa la yaf'atullahu man mutu? Allah ba zai tashi wanda ya mutu ba iyaka fa kawai Allah ya ce ku tashi shikenan kamar yanda ya zo a cikin hadith wanda na ambata mana za a yi Allah zai yi kira ya ku kasusuwa wanda kuka riddige ya ku wato bangarorin jiki wanda suka tawarwatse ku tashi shikenan sai su tashi a yanda Allah ya ce su tashi a sifar da Allah ya ce su tashi a sifar da Allah ya ce mu tashi don haka za mu tashi da umarnin Allah to tun da ku haka ne wannan na umarnin Allah ta yaya za a yi inda kuna ganin girman Allah har ku rantse da girman Allah kan cewa Allah ba zai tashi kowa ba to a cikin wannan akwai raddi mai isa matuka wajen tabbatar da aƙidar ranar lahira kun ga abubuwan sai suka zo duk akan wato a raddi ne da faɗin Allah ta'ala yake cewa da ya ce ilahukum ilahun wahid fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun waɗanda ba sa imani da ranar lahira zukatansu su ne suke inkarin Allah ɗaya ne kuma suna girman kai saboda haka kaga sai aka fara da inkarin la ilaha illallah ta hanyar kawo dalilai wajen tabbatar da tauhidi da kuma akibar waɗanda ba su yi da tauhidi ba da kuma nuna cewar shirka din da yake ta afku afkuwarta ba yana nuni cewa Allah ya yarda da ita ba domin Allah ya halakar da al'umomi da suke yin shirka wanda yake nuna Allah bai yarda da shirka ba bai yi umarni da ita ba to sannan kuma aka zo wajen rashin imani da ranar lahira wanda shine sifar kafirai wanda sifar da ta sanya su suke shirka kenan suka ki yadda da tauhidi da sallama ma annabawa rashin yadda da lahira me yasa ba sai da lahira me yasa ba sai da lahira ba sun yi inkarin ta jumlatan wa tafsila suka ce Allah ba zai tashi kowa ba bayan ya mutu to sai Allah ya yi raddi raddi wanda yake mai isa matuka raddi na tabbatarwa domin wani lokaci akan yi raddi da kawo dalili na hankali wani lokaci kuma raddin ya zo ne wajen ta'asisi a tabbatar da abin cewa haka yake ko kaso ko kaki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qulil haqqu min rabbikum gaskiya ne daga ubangijinku faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda yaso yi imani wanda yaso yi kafirta wato ba zai canza al'amari ba alqur'ani yana daga cikin uslubinsa tabbatar da gaskiya da wannan uslubin cewa wannan al'amarin haka yake in ka yadda ka ɗauka in baka yadda ba ka ɗauka ba zai canza komai ba rashin yadda ka ba zai canza gaskiya ba akwai wani bawan Allah wani professor na mathematics dan America ya ɗan shekara 26 ya zama professor ya musulunta yace shi ba abin da ya sanya shi zuwa karɓar musulunci irin yadda Alƙur'ani yake magana da authority da cewar baya tumasanci wajen wai a ce a'a ka zo a so ake ka karɓa? ana lallashin ka wai don ka karɓa? a'a yadda ƙur'ani yake bayyana gaskiya kuru-kuru ko ka yadda ko kar ka yadda haka take ka karɓa dan kanka ka ki dan kanka yace abin da ya dace cikin addinin musulunci ke amma babu addinin da bai babu abin da babu yace babu wani dan addini da yake iya musu da shi saboda shi ya ya kasance tantirin wanda bai yarda da Allah bane atheist ne kuma saboda masu masu mathematics kun san daga cikin fannin da suka fi kwarewa a ciki shine logic mantiq yace ba wanda yake iya kayar da shi yace amma abin da ya sa shi musulunta wata ran ya zo zai wuce masallaci sai aka kira shi a sai ya ce waɗannan fa me suke aka ce musulmi ne ya ce me musulmi aka ce a su ma mabiya wani addini ne sai limamin ya ce shigo sai ya shigo shikenan sai ya ce masa me kuke yi suka ce muna bauta ma Allah ya ce shi bai da Allah ba shi ne ce ni ka gaya mu ko a kai a wajenka menene Allah wane ne Allah wannan limamin sai sun kui da kansa abin sai ya sa shi kuka ya kuka ya share hawaye sannan ya ɗago kai ya masa ya faɗa abubuwa na sifofin Allah daga zuciyarsa yanda yake jin wane ne Allah gare shi ce wannan ne babban tasiri kan sai ce to a bashi Al-ƙur'ani ya je ya karanta shi ne aka bashi alƙur'ani ya je ya karanta alƙur'ani ya karanta shi daga farko har ƙarshe sai zo ya karɓi addinin musulunci to shi yasa kaga yanda alkur'ani yake fuskantar irin kafircin kafirai da uslubi daban-daban to kun ga anan ya zo da wannan uslubin nasa na bayyana gaskiya akan cewar wato na wato taqrir taqrirul haqq tabbatar da gaskiya cewa abin gashi da yadda yake Allah ya ce bala wa'adan alayhi haqq haka al'amarin ba kamar yadda kuke tsammani ba ne a'a Allah ya yi alkawari sai ya tayar da alkawari wajibi a kansa tabbatacce to tabbatar da wannan abin ka ji Allah ne yake faɗa Allah ne yake faɗa wanda yake kuma Allah sun san shi tunda har suna rantsuwa da shi wa aqsamu billahi jahda aymani to ga abin da yake faɗa wannan yana da tasiri a cikin zukata yana da tasiri a cikin zukata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata zukatanmu domin karban alqur'ani da gaskiyar da hasken da ke cikinsa. Allah ya haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اقسم اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير والممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين